a yayin da duniya ke ƙoƙarin mayar da hankali wurin amfani da makamashi mara gurɓata muhalli wannan ma'adani na lithium da ake amfani da shi wurin yin batira masu caji musamman ga motocin lantarki da wasu wayoyin hannu da sauransu na daga cikin ma'adinai da aka fi yawan bukata a yau kamar yadda tsohon ministan makamashi na ghana john jinapo jaddada the new order is lithium lithium is more profitable than gold lithium is more profitable than diamond and the world order is moving to this green mineral yace sabon tsari yanzu shine lithium lithium ya fi zinari riba lithium ya fi lu'ulu riba kuma tsarin duniya yana tafiya zuwa ga wannan korin ma'adini ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa a ranar 19 ga oktoba 2023 ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da barari dv limited don haƙar lithium a garin ewaya da ke ƙaramar hukumar infansuma na yankin tsakiya a wani taron ƙara juna sani da cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki iea ta shirya domin gabatar da sakamakon binciken da masana suka gudanar akan yarjejeniyar ga shugabannin addinai cibiyar ta bayyana aniyarta na shigar da ƙara gaban majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar yarjejeniyar ma'adinin lithium. Tsohuwar alkalin Ghana Justice Akufu ta gargaɗi majalisar da kada ta amince da yarjejeniyar lithium All that IEA is saying, Parliament must not, should not, ought not ratify this agreement that we have in our hands. ta ce dukkan abin da aiki e ke cewa shine tilas kada majalisa bai kamata ba bai dace ba ta amince da wannan yarjejeniya da ke hannunmu da aka sanya wa hannu sheikh armiyawu sha'aibu mai magana da yawun limamin limamai na ghana kuma wanda ya wakilce shi a wurin taron ya bayyana wa muryar amurka dalilin da ya sa suka ɗauki matsayin rashin amincewa da yarjejeniyar tsokaci ne waɗanda shugabannin addinai daban-daban sun kai a cikin wannan yarjejeniyar za a kulla kan hako. sabuwar ma'adini ko arzikin cikin ƙasa da ake cima lithium to lura ga yanda muka cutu ko kuma aka cutar da mu wurin hako wasu ma'adinai a cikin ƙasar mu zan an kuma ga tarihi kashi cikin ɗari abin da muke samu bai taka kara ya karya ba tunda wannan sabuwar ma'adinai ta taso muna son a yi zurfin tsokaci da tunani da shawarwari ne mu ga cewa lalle lalle shiga cikin wannan yarjejeniyan ba zai kawo mana cuta ba wurin samun namu rabo daga cikin arzikin ƙasa yadda ya kamata su tabbatar cewa duk wani irin yarjejeniyar da za a yi duka zai amfani 'yan ƙasa na yau da 'yan gobe masana da manazarta kan harkokin yau da kullum da ƙungiyoyin farar hula kamar masanin shari'a sam ukujetu masanin tattalin arziki ransfon jampo sun fito sun nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar hamza tijjani masanin tattalin arziki ne ya bayyana ra'ayinsa game da yarjejeniyar ba mu samu alkalumma daga ke tabbatar da adadin wannan dusin lithium da yake idan an ba da dama za a zo a haka ba to wannan kuma idan ba yi an samu ba akwai yuyuwan gane kila ta shiga matsala na a zo a bannata mata wato dusi na lithium karshe amfani da take ganin za ta zo ta ta samu ya zamto bata samu yadda take bukata gwamnati kada ta yi sauri wurin kammala wannan yarjejeniya a samu hakuri har bincike ta yi zurfafa yadda za a yi idan an zuwa haka amfani da kasar ghana za ta samu ya zamto yana da yawa sai dai ministan filaye da albarkatun ƙasa samuel abujinafo ya kare yarjejeniyar a wata hira da ya da kafar bloomberg ya ce yarjejeniyar za ta amfani ghana kuma ƙasar za ta ci gaba da rike mafi girman amfani gwargwadon iko Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.